أيضا إن شاء الله راح تقرأ وقيام المناظرة عليه بالذات العاقب المحمود وعجبه وأضراره وآلاءه ويستمع ويستمع ويستجدنك ويحمد وتفاعل لك da illolinka ko haɗurarka kuma yadda kamata mai ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين sun amma ba da yan uwa musulmi da muka taru a cikin wannan masallaci mai albarka masjidu abi hurairah radiyallahu anhu a nan cikin garin auki domin gabatar da darussa da muka saba yi wata-wata haka ma yau allah madaukakin sarki ya sake haɗa mu gabatar da wannan darasin insha idan muka dubi wannan tawaga samu akwai shugabanninmu shugaban kungiya babanmu kuma shugabanmu alhaji usman muhammad tare da limami na biyu na jima'a masallacin sarkin da arzungu da kuma shehi malami shek muhammad rabi'u butute mai gida na kuma lamina da kuma yayana alhaji umar sheikh umar augi da abokan tafiya malamin bawa sauran shugaban da muka da su a nan darakta darakta alhaji haruna suleiman sauran shugabannin da kuma nan domin gabatar da wannan fefa da yan agaji da masu yan jarida sauran ɗaliban da awaje ilimin sai sallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ba mu ikon haɗuwa yau muna 28 ga watan musulunci na watan safar hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga maka zama mai shekara 1442 wanda ya yi daidai yau sha bakwai wato ga watan miladiya sha bakwai ga watan goma wato miladiya haihuwa annabi isa in ya inganta shekara 2020 wanda mun haɗu a cikin wannan masallaci namu central mosque a nan cikin garin augi na jama'a su za su bida wa kamata sunna masjidu abu huraira allah ya tsara masa yadda tare da wannan topic wanda aka wato aka ce a magana a kan shi wato wayar hannu amfaninta da cututtukanta da kuma ladubban da ya kamata a kiyaye a kan shi na muka ba ta din suna الهاتف المحمول فوائده وأضراره وآدابه وتوي هنو فائدو ديشي دا إلو ليشي بلدبان شلو إن ديكو ما تأكيا يمن كما يدى جماعة ستفاني إتوي هنو wadda ga hannun kowa kana ganin lokacin ta hito kamar za mu karanta ta tsada kwarai da gaske amma yau an waye gari har da waya ɗari biyar kana samu naira ɗari biyar ana baka waya hannu ka sa layin ka kira kuma a kire ka sannan inda waya hannu ke da dubulwa malam waya ɗari biyar kana iya sayan ka kira wanda a ƙarshen duniya akwai sannan ka ji magana sai ji magana kuma ya wannan abu da kuwa gani daga cikin buwarta wai kuɗi ya ka samata kuma kuɗin da aka samata wai ba a cewa sati sai ka ga wai hannu ga hannun mutum ana iya sa miliyan goma ta ba kuma ga ta kudin ta ba su ɗari biyar sannan idan muka dibi abin mamaki ita wannan waya ba ta da yaggiya ba ta da waya da jikinta in za a cewa ga in za a haɗa da karra'a iska ta kama yi to shi yasa ganin muhimmancin wannan abun da aka hannu mu aka ga ya dace dan ce wani abu game da wannan to saboda ka zama dan yi dan kokarin abin da muka iya wa gaskiya da yake babu lokaci mai yawa gare mu nan sannan lokacin da aka ba mu wurin haɗa rubuta ɗan wani abu gaskiya ya ƙware ƙware to shi yasa abubuwan ba su da yawa ƙware da gaske amma daga farko muna fara muqaddima الحمد لله والصلاة والسلام على wa المبعوث رحمة wa نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بايهة فإن وسائل الإعلام كثيرة hanyoyin sadarwa suna da yawa wa muta'addida kuma suna da daban-daban su da yawa gare su wa qad addaha ba'duhum akthar min 150 wasila hanyoyin sadarwa wasu sun kidaya sun kai 100 tun daga facebook whatsapp instagram ga sunan su masana sun kida ire-iren sun fi haɗari da min hama wa salana daga cikin su akwai suka zo gare mu nan kama irin whatsapp da irin facebook da dai sauran waɗanda muka amfani da su yanzu wa min ha malam ta fi ilaina daga cikin su akwai wanda ba kawo gare mu ba su ɗan kaya social media ɗin lam ta fi ilaina ba'adu fallabi ya taba tilkal wasa'il wanda ke bibiya waɗannan hanyoyin sadarwa ɗin. Ya ji aksara din yajid aksaraha tusta'malu bi alatay zai sa mafi yawancin su ana amfani da su da wato na'ura guda biyu wa huma al-jihazu computer wal hatifin mahmud ana amfani da su da kwamfuta da kuma waya mafi yawancin su hanyoyin sadarwa da muke amfani da su za ga facebook ana yi da waya ana yi da kwamfuta whatsapp ana yi da waya ana yi da kwamfuta haka ma instagram ake kiran shi ma ana yi da waya ana yi da kwamfuta to saboda ka su ne manya-manyan abubuwan da nan muka yi umarni da su wa fi hadil waraq al a cikin wannan fefa wadda ke miskiniya boye Allah saufa ta tahaddasu bi iznillahi an al-hakim mahmud za ta yi magana da yadda Allah da dangane da abin da shi waya hannu ita wannan hansar fawa'iduhu fa'idodin waya hannu wa adraruhu da kuma illolin waya hannu adabuhu da ladubban waya hannu muna magana a musulunci fal hadithu an al hadith al mahmul magana game da wato waya hannu kada jara alaihi a kalamul bahisina kafiran alƙalumin masu rubutu ya gudana akan shi da yawa an yi rubutu akan waya sosai duk mai bincike zai san cewa mutane sun yi rubutu akan waya hannu da yawa akwai masu yi da turanci akwai masu yi, suka yi da faransanci akwai masu suka yi da larabci akwai masu suka yi da yawan yare daban duk wanda zai shiga ko a intanet ko kuma a maktabat labraris zai ga cewa rubutun da aka yi akan waya ya mahi a kirga min bayni mutawilin wa muktasarin akwai wanda aka yi sun rubutu mai tsawo an shahuka da yawa fiye da shafi ɗari biyar littafi guda game da waya wa muktasar sannan kuma akwai wanda aka yi takaitacce wa bi zalika kad qutila bahasan saboda haka duk magana game da waya an riga an gama rubutu akai amma wa sanuhawilu qadar al-istita'a za mu yi kokari gurgudan iko insha Allah an na'khudha tarafan min al-mawdu' mu dauki wani bangare na wannan mawdu'i hasaba zuruf allati na'itu gurgudan wato yanayin da muke rayuwa وستكون البحث على خمس نقاط وسيتكون البحث shi wannan rubutun wannan fifa zai kasance ala hamsin nikafin akan wato nan digo biyar digagga guda biyu wahiyya kama yali insha Allah su ne kamar za su insha Allah an nufi ula ɗigo na farko mafhumul hatif mi ake ce ma waya al-ma'amul wagga ta hannu miya ya musu mai ma a zikirin wa tasmiyatihi ta da ambaton yaushe an kirkiro ta sannan kuma wani suna ya take da shi annukta saniya ɗigo na biyu fawa'idul hatiful mahamul fa'idodin waya hannu lilfardi ga mutum shi ɗai wal mujtama da kuma jama'ar da yake rayuwa ta da su muktasana a takaice a nukta salisa lamba ta uku a barar illoli cutuka na alhatiful mahmul ita waya hannu cutar da a cikinta da haɗuran da aka shiga da ita bi ijaz shi ma a takaice a nukta rabi'a namba ta hudu adabun yambagi mura'atu halin lil hatif wasu da dubban da ya kamata a kiyaye ga waya hannu النقطة الخامسة الخاتمة نمبر تبير شيني كملاوة زام رهدشي ونسأل الله تعالى أن يوفقنا منارق الله يسام داتي ويسدد خطانا يدير الساعة وتتهمه ويمن علينا بالرحمة والغفران يمن بيوة رحمة لكم مغافرة صلى الله على النبي الكريم النقطة الأولى نمبر تفرقوا مفهوم الخاتم مئة تيمة ويحن mafhumul hasiful mahmul ma'ana abin aka ce waya hannu ma'a zikin nashi'atihi wa tasmiyatihi tare da wato ambaton wato lokacin da kirkiro da kuma sunayen ta'riful hatif al-hatif lugatan bi kasri ta'i idan aka ce al da yamma ta'un kasara a ismu suna ne na wanda ya aiki min hatafa daga hatafa ai afsa'ihu wanda ya kuwa ko wanda ya yi sauti madaukaki. wal jam'u hawatif jam'i shine wato wayoyi da yawa wal hatfu wal hattafu huwa sautul jafi al ali sautin da ya daga sama shi aka ce ma al hatfu ko al hattafu wa sami'tu hatifan yahtifu ai idza sami'tu sautan wala tusiru ahadan idan kana jin sauti ba ka ganin mai magana shi ma'ana sami'tu wato alhatif sami'tu hatifan yahtifu idza sami'ta sautan wala tusiru ahadan ba ka gani kowa daga nan ne ta samu akwai hadisin da da aka je yakin badar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aje sahabbai ne sun shiga layi ya aje sahu sahu irin na yaki kai wani tsayanan kai wani tsayanan kai wani tsayanan kai wani tsayanan bayan ya gama sa sahu manzon Allah sai ya koma gehe ya daga hannu yana addu'a yana Allahumma in ta انتهلت هذه الإصابة فلم تؤبد في الأرض اللهم أنجز لي ما وعدتني ya Allah ka zartan min abin da kai mai alƙawali Allah ka yi alƙawari za ka bani nasara Allah ka zartan mini Allahumma in ka halika hadhihi al-isabata Allah in ka halaka ga jama'a 313 falan tu'bada fil ardi har abada ba abata bayan ka ya Allah mai ruwaya hadisi ya ce fama zala ya hasifu bi rabbihi hatta fata farida'a maza Allah da gushe ba ya hasifu yana tsaga sauti yana faɗa ma Allah halin da yake saki da sahabbai ne hatta ta tsatsa idan a hufi da mayar ne faɗi farar da hu abubakar sai sai na abubakar ɗau kuma ya tun mai sa manzo Allah ya ce ka fa faka munafi suka rabu ka ya rasuwa faɗa ma ubangijinka da haka ya isa ya manzo Allah kawai a ce a yaƙi to kaga na ce ya hakifu bi rabbi yana daga murya yana faɗa wa ubangiji ne ga irin halin da ake to shine ake cewa wa minhu akhadha al-muhdafuna daga nan ne su 'yan baya mutanen zamani suka ɗauki sunan ismul hatif suna na waya littelfon wal hatiful mahamul ma'ana telefon dama ci telefon kamar yadda malamai suka ce kalma ce ta turanci wadda take ɗauke da ma'ana guda biyu suka ce tele yana ba da ma'ana sauri fon kuma yana ba da ma'anar sauti ma'ana telefon sauti ne saurin zuwa inda za a ga mutum da ya ɗauki waya yanzu ya buga maka kana magana da wanda amma kana jin magana magana kuma tana ta ne sauri babu abin da ma ya saurin wannan tafiya wanda ya saurin wani sauti to shine ake cewa wal hatif yati as-sautu yusma'u duna an yara Shi ne mutum na jin sauti sautin da ake ji amma ba a ganin mai magana وجاء الهاتف في المؤجم الوسيط بمعنى الصوت دون أن يرى الشخص الصائل شيني صوت da baka ganin me ba gana a wajen magana shi an kuma alhati to da kaga waya ai kana magana kuma ba gani ko ba gaskiya duk da yake yanzu an yi wani wani abin nan software wanda an tafi kana magana da mutum yana ganin kana gani kaga abin ya kara gaba ke to shine yace al-hatifu istilahan abin da kuma waya ga fassarar malaman ilimin zamani ya ja'a fi mu'jami lugati fuqaha ya zo a cikin wani mu'jam na lugar malaman fiqh yace huwa alatun tanqulu al-aswata ila ba'id shi waya hannu wata ala ce wata na'ura ce wata ke ɗauka sautuka muryoyi zuwa wuri mai nisa wani za ka yanzu a yi magana sai kwanci kwancin kwata sheka da gudu asra Umar jinnin suleiman wannan sautin sai ya yi sauri fiye da saurin aljanna annabi suleiman وجاء في المؤجم الوسيط يا a المؤجم الوسيط ونقامس ني التلفون أبدا يسمى التلفون الهاتف شيني ويا وهو جهاز كهربي wani wato na'ura ke mai amfani da wuta yankul aswat min makan ila makan wato take dauko murya daga wani zuwa ga wani amma al-hatib al-mahmul amma shi wannan wayar hannu fa huwa ibaratu an jihad ittisal saghir al-hadimi wato wata na'ura ce wadda ake sadarwa da ita mai karamin jiki jikinta dan karami na ga ta ba ta da girma murtabitun bi shabakati amma tana haɗe da wani sabit me suna sabit da hausa eh daura suke daura suke da sabit sai yanzu kaga suna suna suna sabit da sabit su yake litti salatin lafilkiya domin wato sadarwa na babu waya wanda babu wata waya wuta wadda a tsakaninka da mutum zai yanzu in kana magana da wanda abuja yanzu misali tsakanin ka da shi babu wani zare na waya wanda a wanda tsakanin ko akwai babu to shi yasa da al-ittisalat la tilkiya wanda babu babu waya tsakanin su kawai iska ɗaya na yace wa tasmahu bi basti bi bastin wa istiqbal ar-rasail as-sawtiyya kuma ta ba da damar yaɗawa da kuma karɓar wasiƙu na sauti a turo ma saƙo na sauti ya kawo da ka ji muryar wanda ka sani kuma shi na ba wani abu shi na sauti ne zai su maka wannan siya da kuma wato sakonni na nassi wa na rubutu Wasu da kuma sakonni na hotuna shi yasa wato ɗaya abu ga akwai ilimin fito suke da yawa da yanzu kaga mutum na faɗan mata ana ya tura mai hotunta ko bai yi wa shi ma ya tura nashi daga ana yi haka nan ko ba yi in an kai aure haka nan ya yi ko bai yi ba yace an buɗin daga nesa wa bi sur'atin fa'iqa kuma da kuma sauri wanda ya wuce ko ya wuce duk abin da tunani da yanzu mutum cewa barin turo ba barin turo ma lamba wani kila yana jamani ko yana america sai yanzu ga sai har ɗaya lamba ta shigo ka shi yasa ce bi sur'atin fa'iqa wato sauri wanda ya wuce duk abin da aka magana domin da abin da aka magana aljannin annabi suleiman alladhi indahu ilm min alkitab wanda yake kinkimo ganin kinkimo ganin bilkisu ya dauko ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kayan ibta ya kadara to yanzu ga wani an samu wanda ya yi shi to shine wasu malamai a ganin cewa iskan da an taba annabi Suleiman shi ake kira iskan ba. ko shi ko iskan da aka ba annabi Muhammad shi ne iska addabu wanga iska da muka wanda shi ne yanzu ya ko wani iska wato hadari da ban mamaki to Allah ta ba mu ikon gane to sai ma la yace wal hatifun naqal هو كل ما ينقل ويستقبل الأصوات والصور والرسائل النفسية عن بعد وبسرعة فائقة abin da aka kuma waya hannu shine duk abin da ke kiranto kuma yake karɓar sautuka sauti da hotuna da wasiƙu na na rubutu daga nesa kuma da sauri wanda ya wuce duk abin da mutum ka tsammani to ita waya hannu tana da sunaye da yawa da aka yi mata ana kiranta alhatifun naqal alhatifun naqal da larabci ke sannan ana kiranta alhatiful mahmud na ƙala saboda a ɗauke ta daga nan a ƙara gaba da ita a ƙara a fi ko'ina da ita mahmud kuma wanda ana ɗaukata da hannu ba su ɗaya wahala ba sannan alhatiful jawal shi ko waya wadda aka zagayawa da ita ko'ina ana zuwa ita ko'ina sannan alhatiful Halawi, shi ko wato waya wadda take ɓanta, wanda kake ke banta da kai ɗaya da abuka ko kuma wani wanda ya kira ka kana jin sauti ne daga kai sai ki sannan ana kiranta mobile saboda sana sana kowa ba a cewa wanga in kai sai ga waya kai ita kawa jininka ta dace jininka ba za ta jinin wancan ba mobile ke dan yanzu kaga duk wanda ke sayan waya bai magana sai ya auna jini an ga tara dace jini kuma ta dace a a sai abu da yake sa cikin aljihun sai siya Eh, inda yana da kuɗi ne malai ce wa gairu zalika mai li hala da wasu daga cikin sunayen da aka wa wannan ana cewa portable in ka jar kan suna cewa a fare kan suna ce mata abin nan ga dai daban-daban su su kansu so asal kamar asalin asalin asalin ita waya yau ta samu asali inna Allah subhanahu wa ta'ala qad jabal insan Allah ya halitta dan adam ala an yakuna ijtima'iyyan a kasance mutum ne mai zama cikin mutane bai zama shi dai wa huwa masal zama minhu an an ala an yakuna fi ittisalin wa tawasul to shi zai lazumta mai dole ya zan kosha cikin sadarwa yana yayi hulɗa da wanga yayi hulɗa da wanga ma abu na ihdati da da wanda suke da fata iri guda da kake mutum Allah ya halicci mutum bai zama shi dai to ganin haka sai zan dan adam yana zunta mai cewa dole ya samu abin da ya zai in magana da wanga kaka za in magana da wanga kuma ina fata mun gane mun zo amadin baɗi tun zo ku tun zamani mai nisa dan adam yana da wannan domin kun san an yi lokacin da ɗan adam yana son sako ne ya isa sai ga haddabobi ana ba sai su kai sakonni irin tantabara sauransu ce wa ba'da ma taqaddamat al-mujtama'at al-insaniyya bayan an samu ci gaba na society na dan adam asbahat bi hada ma sa ila wasa'il ittisal bi shaklin kabir sai aka waye gari akwai bukata mai karfi akan a samu hanyoyin sadarwa wanda kuma abin ya bude sosai akwai bukatar hakan kamar zamanin da ake cikin yanzu wallahi yan uwa musulmi nan gaba sai ayi abin da yake waya ban mamaki wagga waya da ka gani nan gaba sai ai abin da ya hita mamaki saboda mi saboda akwai wa ya khalaqu ma la ta'lamu Allah zai halitta abin da ba ku sani ba yan sahaba annabi inda za a tayar da mutum guda cikin su a ce mai waya hannu wallahi bai san bai da labarin ta yau akwai labarin ta da shi na aka ce wa fi am a cikin shekara ta alf tis'umi'a talata wa shekara dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da uku untujat sharikatu motorola awwalu hatifin mahamud kamfanin rola suka ƙirƙiro waya ta hannu ita ce waya ta farko ta duniya ta hannu wadda kamfanin motorola ya fara bugawa walakin na ha lamtalibu fil al'alamiya ba a kawo ta kasuwa ana sai ba ila ba ba'adi ashirin sanawa sai bayan shekara goma wayar da an ka fara yi ga kamfanin motorola ta fara yi shine motorola Dinatac, dinatak sunan wannan abin ga wannan motorola ke wadda an ka fara yi 1973 an ka yi ta ishtahara wa tashara bi sur'atin bi sur'atin fil alam nan ta shahara kuma tawaku da gaugawa cikin duniya ita wannan motorola ce ragma ragma sairuhu al-murtafi duk da kasancewa gasar tsada fi zalika lokacin wannan lokaci wallazi qadru wanda yake qadruhu kwatan kudin sun kai dola dubu hudu dala amerika dubu hudu waya guda ko motorola ma ke da gwata amma saboda ita an saurako da aka fara yi ban mamaki sai zan kudin da sun yawa dala dubu hudu yanzu ayyawa ga su jama'a don kudi na masu yawa yi da su malaiti awwal muqtari'in li hadha al-hatif an-naqal mutun na harko da ya fara ƙirƙiro waya hannu hanset huwal al-muhandis injiniya al'amirki ameriki mutuna america wanda kira maritim kobik ko alladhi in zama amal fi sharikati motorola wanda ke an dauke shi aiki a kamfanin motorola fi'a shekara ta 1954 suka dauke shi aiki fa addama laha ifhamat adida ya ba da gudunmuwa mai yawa cikin wannan kamfanin shi wanga mutum ba an rike na shi ya fara kirkirar wayar hannu 1973 jama'a ina fata mun fahimci wannan bayani to sai namba ta biyu nuka saniya fawaidul hatifin mahamul mahimmanci da unhwani na wayar hannu lil fardi wal ga mutum shi ɗaya da kuma jama'ar da yake rawa tare su duk sa a takaice innal fa kama ta'rifun silahun zu haddain lalle shi ita waya hannu da kuka ganin ta makami ne mai kai shi biyu in hufi fi ya ya'mal in kai unwani shi wurin alheri yana yi jama'a ko ba ta yi wa in hufi fi ya ya'mal kuma in ka juya kamar sai sharri kuma yana yi lidhalika al-hatif al-mahmul wa saboda haka ita waya hannu tana da alheri kuma tana da sharri wa fa'idi ya daga cikin fa'idodin waya hannu wakka da muke amfani da ita awwalan na farko al-hatif al-mahmul wasilatu li ad-durus wal muhadarat hanya ce ta daukar darussa da muhadarori lakcoci wal khutab da hudubobi na masallatai wal istima'i ilaiha da kuma saurare zuwa gare ta liman la yastati'ul hudur ilaiha wanda bai samu damar halarta yanzu wanda bai samu damar tuwa wannan wuri a jima kaɗan za a halba karatun da cikin duniya duk inda yake sai ya same shi wa kazalika al-ijaba an al-as'ila haka ma ba da ansa tambayoyi akwai mai mai malaman duniya da aka wa tambayoyi daga nesa ta wayar telefon za za a je tambayoyi kuma su ba da amsa wal hutu al isharat da kuma samun wato wasu nasihohi shirye suwa wan nasa'i da nasihohi al matluba wanda ake bukata bi kulli al majalat da kowane bangare na rayuwa inda boko haka iyawa inda turanci inda faransanci inda urdun duk wani yare da duniya da ka sani yanzu waya ga tana jini ana nan an yi program ɗin duk yare iri daban daban daga cikin wayanta alhatifu alhatifu wasilatul istisal amin ita waya hannu wato hanyar sadarwa ta kira cikin amin qarubat masafatun ha'ila wa ba'id jiddan shin masafa tsakaninka da wannan kira yayi kusa kila nan cikin garin auki misali ka kira wanda an nan cikin gari nan kusa sabon gari ka kira wanda an nan bakin tasha ka kira wanda an nan makaranta kuna kusa da juna kai kana ganin ma wani saboda kai abin gare ga bisa ga nan mata bai isa shi suna suna cikin suna abinci sai ya buga mata saboda mai saboda bai son a dame shi bai son ya tashi kaga ana kusa ke sannan kuma wanda an nesa kwarai kuma yanzu misali wanda a america sai ya bugu maka buga mai kai magana zama akwai umarni ko babu yadda alhatiku asbaha wasilatin li'inqabi arwahin nan waya daga cikin ruwan tawaye gari ta zama hanya ta tsamu rayukan mutane liman saba shay ga wanda wani abu mai hadari ya same shi nan ban sai ya bugu waya mutum na hanya cikin mota ta tsaya cikin daji sai ya bugu sai ya bugu ma injiniya ne sai ya to ga nan da Allah ka so gyara mota wanda kila in babu kila kwana wurin nan zai ko kuma in ce in yace ya bar ta nan wurin nan akwai hadari gare shi kuma ga motsa amma waya ɗaya ka buguwa da Allah ku toga ne ka kenan na zan hanya ta tsamar ayyuka ke bisu ɗa'atul maridi mara lahiya yana samun dama da tali bil is'af wato ya samu damar kiran masu kawo agaji na gaggawa aw man yanqizuhu idza asabahu dari ko wani zai tsamar da shi idan wani abu ya same shi nan da sai mara lahiya ya kira wa kadhalika yumkinu liman yahtaju dam haka ma wanda ke bukatar jini a same jini jini ya yi nisa wal an yi ghayr an yattasila fawran biman tabarra ulau haka ma wani ya samu ya kira da gaugawa a samu zai kawo sarakar jini a same in inqazi hayati min tsira da rayuwa sai wa'annan abubuwa ba mu so mu kawo nasoshi na ayoyi da da hadisi ba saboda kada abun ya ɗauki lokacin mu da yawa shi yasa muka tafiya da gaugawa mala yace alhatifun naqal asbaha wasila li tarwijil muntajat as-sina'iyya yau waya hannu tawaye gari hanya ce ta allata abubuwa na zamani sana'ar zamani yanzu a ga mutum waya aka talla cikin waya ana tallan magani cikin waya akwai wani mutum da ya ce eh kuma ana tallan motoci waya don wani wata mota ma mutum cikin waya ta gayin da ya a ah, kai waga mota ina son dama sun ba da za a yi a tare da su sai an kawo ma mota sannan ka ba da kuɗi ko kuma ya ga yin za ka dabar din kuɗi a tuma a tuma mota sai ta kawo inda kake duniya duk inda kake za a kai ma ita kenan ka ga waya ta waye daga ita ce wata aka tallar hajoji wacce jariya, da kuma harar kasuwanci yanzu yan kasuwa irin su shiga mota a kai su an shi kuɗi sun bar mayan haka ne yanzu dilolin ya aka buga ma cewa da Allah direba na nan a lodo mai kaya ga ya turo account number sai a tura ku yanzu account number ba tura kuɗi ba sai an taimaki banki ba yanzu kana nan cikin shagon ka za ka tura mutum miliyan goma ta da cike zima waya ta yi wani kuma sai ba nan kuma sai a ma kaya. malaiti alhatifu waya hannu ya amalu alaska gilali wakti sar wakti tana aiki wurin wato kula da lokaci takaita lokaci marko a sai ka haifi kayi tafiya ka ta yi sai zama ma ba sai ka ɓata lokacinka ba kana nan inda kake ba kana wani aiki ma sai ka aima wani aiki da sanadiyar waya shi ne istiglal waqtun wani lokaci da kuma takaita lokaci nan da nan kaya abin haka haitu asbaha min mumkin al-istifad min waqti li inha'i al-kathir al-a'mal yayin da ya gari yana yiwa a unhana daga lokaci ka ci unhana lokaci wajen kare ayyuka masu yawa waltizamat da kuma abubuwan suke zama dole ga mutum nan da nan mutum ya gama sanadiyar wannan waya ke yin sanar umarnin jama'a ke rasa'il hatifil jawal to admin wasa'il najiha fi da'awati wa tazkir wasiquna waya waya hannu ana kira su daga cikin hanyoyin suka samu cikin nasara wajen da'awa wa tazkir da kuma tunatarwa ibadul amal da sauran sashen wasu ayyuka as-salihah na kwarai allati qad yaghfalu anha an-nas wanda yana yawan mutane su gafala gare su yanzu kana iya sa gobe kana da abu za ka yi karfe goma sai ka sa waya ka faɗa kana da shi karfe sha biyu kana da shi karfe hudu duk kai masa sai sai su dinga suna maka lokacin na ya ta buga ta fara faɗa jama'a yana yiwa ko bai yiwa to shi na mala yake cewa daga cikin uhanin waya ya umul hatu duwajib da tsirkar rahimi waya tana tsayuwa da wajibin sada zumunta mahaifin mutum bene yana nesa amma ya da waya hannu sai ga ka kira shi ka gai sai ya samu albarka ka gane ka dan uwanka da annesa yana karatu sai ka buga mai kun zumunta kuma ka samu lada walistisar walistisar da kuma bincike tambaya an hawal a karba daga wato halin yan uwa kuna lahiya wal azdiqa da abukai idza kanu ba'idina na idan suna nesa gare mu wanda nesa gare ka shike sai kira shi sai ya ce ma eh lalle hina kaga sai fa sai umma nake daga cikin umma na waya akwai hibdul wawaid kiyaye alqawla wal muhammul muhimma da kuma abubuwa masu muhimmanci min khilal na sai tadhkir ta hanyar umma da wato wannan window wannan wannan taga da akwai cikin waya kaga tabobi a gare da ka riba kana ganin waya tana tabobi daban-daban ga taga ta whatsapp gata gata facebook gata gata abin nan settings gata gata calculator tagogin nan su aka na wafin. to akwai taga ta kula da alam. jama'a ko ba alam? akwai alam. fi kulli jihadin a cikin kowane na'ura wallafi wallati tu'inu ala tawasul ma'al akhirin wanda yake taimaka wajen mutum ya sabar da yan uwa min khilali adami ikhlasil maw'id ma'ahu ba tare da mutum ya saba alƙawari da su ba ta tafahul bi mutum ko mutum ya sakaci game da suka alƙawari a ƙarshe fil haqiqati ga haƙiƙa, innal hati, huwa min al-umur ad-daruriyya fi hayatina ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya waya hannu tana daga cikin al'amura dole Yanzu kowa ya same ta da hannu ya rike a cikin wannan rayuwa ta duniya da kuma rayuwar lahira idan stakhdamnahu fil janib al ijabi idan muka yi mangare mai umhani alladhi sayu'addi al manfa'ati wa daf al mafsada wanda yake yin umhani da waya a bangare mai umhani shine zai kai mutum zuwa ga samun umhani da kuma da cuta waya tana da umhani kwarai da gaske to jama'a wayannan ne a takaice daga cikin umhanin waya duk da yake akwai su da yawa waɗanda ban ambata ba yana yawa mai ta'aliki in ya so ya ambace su amma mun takaita ne saboda lokaci النقطة الثالثة يعني النقطة ديقو نقول أبرار الهاتف المهمول إلو لنويا بإجازة أتأتي مع كل الإيجابيات تعالى دكنا أهوان ويا والخدمات ده هدمومي التي يقدمها الهاتف المهمول لنا وان دوايا تكيمنا هدمت دوايا تكيمنا في حياتنا اليومية أتكين يوم التيو إلا أن سلبيات سيدي إلو لنويا wa makha'irahu da haɗurran da a ciki aidan la yumkinu tajahuluha bai kamata mutum ya jahilci wannan ba wallahi kun ga yadda sababi ya bala'i don ka ga ta bala'i ta hadasa Allah ya sai ya to kun ga abin da a haka shi musulmi bai kamata ya zan ya koma gefe guda ya jahilci abin da a cikin ta ba bal hiya haliyan ashghul shagil kai balma yanzu ta waye gari isa kowa da uba a ta yanzu li kulli muhtammin bis salamati al-amma wa fi'l al-insan ga duk wanda ya himmantu ga lahiyar dan adam wato lahiyar al'umma ma gaba ɗaya da kuma lahiyar shi da adam kai ne wa amnuhu da aminci ne zama lahiya sai zan kada waga hannunka fa idan su umina fi janibi salbi idan aka yi umarni da yawa bangaren da bai dace ba fa innahu sayu'addi ila hadil waqt zai kai mutum ya hasarar lokaci ne fadlan an barari bale ma cututtuka almadi waɗanda ake iya taɓawa da waɗanda waya ka kawo wa wal ma'anawai da kuma waɗanda suke ba a ganin su amma illa ta shiga ya yatarattabu alaihi wanda ya rataya akan wanda waya wa hunaka aidan makhadir akwai wasu hadurra allati su inda gaske tilka al-ajhisa inda ake in da waɗannan wayoyin ka isa isabati aksari a ajza'i jikin insan kamar samuwar wato wasu rashin lahiyoyi ga sasanin jikin na adam hasasiya masu muhimmanci wahiyar dimagu shine kwakwalwa bincike ya gwada cewa akwai wasu illoli idan mutum ya waya ya umarni da waya yana samun illa ga kwakwalwa sai ina malaman lahiyar gaskiya na koko dai magana ga akwai abin diba cikin Wal'uzun eh, wal uzun da kuma kunni kunnin ɗan adam in ya kwaye yawan umarni da waya sun wuce sun ce na samun matsala walwajin sun ce hada huska wasa da an ka ce fuska idanu shi yasa nan joni ya ce kai nan shafi'u nan da ba yawa sai ayi makahi da yawa saboda za ga kowa ya so kura ba waya ido haka bai ko gifta musamman matasa haka matashi ya shige daki bai magana da kowa ya shaƙi dahi shi ɗaya sa abin da ya shine ma lai cewa abhasum akwai wasu bincike bincike da masadir istikdam al-hawasis an-naqal wannan sun yi bincike game da hadaruri na umarni da wayar hannu a sana'a kiyata sayyara lokacin da ke tuki tukin mota ta haddasa haɗurra da yawa lokacin da direba bana waya kuma na tuki kamata walat khilal sanawatin qalila al-madiya hawas isti'al kamar yadda aka samu wato tashin wuta wan fijaral arimin hawatif da kuma watsewa da yawa daga cikin waya wayoyi sai ta watsewa sawa'un asna istiqdamiha daidai ne lokacin da ake amfani da su ana kira au asna wujudiha fi shahana fi hal fi shahana ko lokacin da aka cikin taji sai aka sa watsewa wa min abrar hadhihi al-ala daga cikin illar wannan cutuka wannan waya akwai tadyi'il waqt wal umur Ba ta lokaci da kuma ba ta rayuwa mutum ya ta rayuwa ta bai alheri wa huwa agla shay'in fi hayatil insan shi ne abu fi tsada a cikin rayuwa da lokaci wallahi jama'a in ka ga da waya ka ɗaukar lokaci mutane sai abin ya ba su kuma an waye gari lokaci ya komai daraja a cikin rayuwar adam shi yasa wani masu ka ce babu abin da Allah ya ranki da shi cikin Qur'ani da yawa kamar lokaci Allah madaukakin sarki ya ce wal asr na rantsi da lokaci Allah maɗaukakin sarki ya ce wa duha wallahi idan taja adduha lokaci ne wallai lokaci ne Allah ya ce wallahi idan taja allahi ina rantsuwa da dare idan taja idan ya duhu wannan hari na rantsi da yini kaga lokaci ne fa Allah ya ce yana rantsuwa wal fajr fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib wurare daban-daban Allah ya yi rantsuwa da lokaci yadda a kirga cikin Buhari saboda muhimmancin lokaci don shi lokaci ta yana yake bai tsayi yadda haka rana ka insana saya ba ta tsayi to haka lokacin ka bai tsayawa kuma duk in ka yi nishi guda an rage cikin rayuwa kuma yadda shehin malami daga cikin magabata ya ce yabna adam innama anta innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba abuka. ya kai dan adam kai ba kowa ne ba illa kai kwanaki ne kawai duk lokacin da wani ne ya tafi to wani sashi naka ya faɗi ya wuce kamar gina ta an ka aji kullum sai a bambar da dan bulo guda a yi suwa kasa yau da gobe ta ajiyar nan ko da aka kawai koyi ba a yi suwa to shi a misalin lokaci ga rayuwar mutum to waya ta waye ne suna taimaka lokaci kwaye da gaskiyar wallahi ma kana ganin ko mata inda za ka ga miya ya kamata a aza amma suna cin da waya suna caci miya ya kamata ta aza ba ta aza miyar da wuri ba Hamidu ya dawo ba ta gama abinci ba kaga ta bata lokacin sannan daga cikin wato illolin waya akwai alkhawf min al-amrad akwai jin tsoro kamuwa da cututtuka daban-daban ko babu komai akwai rashin ido yawan umarni zai sa idan ku kama samun matsala in kana yawan kira kunnuwanka sannan bayan haka nan akwai wasu matsaloli da ake iya samun na rashin lafiya sanadiyyar umarni yawan umarni da waya na makaranta wani bahasi na wani malami ya ce da kyau in kana waya ka zan ka sata kunnin hagu don mai saboda karka sa kunnin dama ina yin haka ne ko sannan an ce ka daina waya kana kallon ta facebook ka saka akwai masu hankali suna kallon ta haka kamar shi ta gehe kamar suna abu akwai wani yanzu wanda ya ce alihun gada agare ka na gaba in za ka sa waya ga alihun juye ta fuskar ta kalli Kasa kallon ma zuciya kai tsaye za a ce zuciya ka sana nan gehen hagu to bari bar sa waya suna kallon ka direct da saboda ya anka bugo ma wannan sabis din yana zuwa wurin nan jama'a ina fatan mun gane magana da dai abubuwan da sun kai ta hudi da cewa an binciko bincike ya gwada akwai illoli ga ko ba gaskiya ba mala yace daga cikin illolin waya akwai asarika elektroniya fata ta abin da fata ta hanyar waya an yi ta fashin wasu kuɗi akwai yan social yan yan yasuna nan ya hutu mu wanda mutane jama'a la ila illa akwai wannan aka turo ma ya yana murna ya ce wala malam ga abun da an turo min an kire ni interview abun da kwafta sai ina kuma tana murna ya isko ni wallahi sai ce to Allah ya tabbata da alheri sai daga ba kun an kire sai ina yan yahu sun ce su ne masa ramfa a shi banza an waye gari yan yahu sai a tuho a kire ka da lamba sai a tuho ma kuɗi ciki sai da wasu ake da Allah kuɗin tuho maka na yi kuskure kamar sauran abu da ka mai suna akwai lambar su zuwa sai su kwashe mako kai hanyar waya sata wadda an kai Allah ɗaya sai iyaka an talauta mutane masu arziki biyan waya da yawa wallahi ma kuma suna na suna yi hanyoyi na suka tafi daban-daban saboda ka daga cikin illolin da kenan akwai sata irin waga ta waya akwai kutse wanda kun tsawa cikin wani abu wanda yake kuna gani wato sai haka an fata akawun da mutum an yi hakin ɗinka an hange ka sai ga ba kai na sai a turo mugun abu cikin waya da akawun ɗinka ba alhali ba kai na ba kaga illolin na wannan fata ke san daga cikin illolinta na hudu akwai alƙurbu min zina san ta zina wanda ke yayi yawa daga da gaske zaka ga mutum ya samu lamba yarinya ya kire ta cikin dare wata ba sani ubanta bai sani yanzu kana ganin ma iri yadda ma abubuwan da suke faruwa yanzu mata aure ma aka kira yanzu ga mutum ya kiri mata aure da waya mijinta bai sani ba hulɗa na bulluwa ta yi ƙarfin sanadiyar waya tsakanin namiji da mace kai an waye gari wasu maza ma shirya lamba sai su kira su ma wata ma shirya lamba sai su kira namiji da abin da aka shi kai an waye gari jinnu suna fata mutane ta hanyar waya don kuwa akwai ai shekarun baya suka ga jinnu ya kire ka wani kuma ɗan kowar na yana sai ya kire ka to saboda ka kusantar zina ta yi yawa sanadiyar waya to shi yasa gaskiya da cikin shawarar da muka ba suwa shine ƙananan yara ka abin su duka waya da hannunsu na fahimta wani bahasi na wani malami kwanan ga da yake lokaci a babu ya yi magana hadarin ba ƙananan ya waya don zai ga wani abin da hankali ne bai kai ya ga wannan abin sai ya zama matsala tun shekaru suna ƙanana sai lalace ya shigo shi kahin shekaru ne su kai ya lalace sun da fahimta ko ba gaskiya ba to saboda haka illolin su suna da yawa daga cikin illolin waya akwai alkazi wal ƙarya don wani ce kana ina ce gani abuja sai alhali ce ga ina gani da kuka ce gani abuja ta tsaryata sai ka namiji yawa masu ta tsariya ta hanyar waya sai ce ai zira abuja ya kwana biyu alhali wani mina ta sanya shai latsa ya kwana biyu ba nuna ba. duk ana samun hakan akwai tsariya cikin waya ƙwarai da gaske musamman yan social media wa'anda ka shirya ƙarya su saki ta bi duniya ta ga duniya ko da mai ce ka yi ta ga ko ina wanda manzon Allah ya faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim wanda samura bin jundub ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu wata rana manzon Allah sa kuma sahaya ta waye an yi subahin an kare yace cikin ku akwai wanda ya mahalki a fassara mai sai kowa ya ce a sai so ni ku bari daren jiya na yi mahalki bari faɗa mu to wannan mahalkin mai tsauna kware daga ciki daga ciki manzon Allah sun kai tare da waɗannan mala'ikun guda biyu suka iske wani mutum da wani abu mai kamar kugiya sai ya falke baki ne sai ya kai sai ya kai da kiyaye kamar lauje gare sai ya saka baki ne sai ya falke sai ya kai da kiyaye baya. ya kuma ya sa da hanci ne ya falke sai ya kai da kiyaye baya. ya kuma ya dawo ga ijiya ya falke sai ya kuma sai ya kuma wanga shi ma shi mai haka ne kuma yana kuka kuma bai bari manzo Allah shi kai ku tsaya ku tsaya wanda wani irin mutum a ƙarshe wani nawa a ƙarshe suke bayan suka ce ai wanda mutum ne wanda ya mutu abinda aiki ne duniya ta shi mutu shi ka shirya karya tun da fahe in ya saki kayan mai ta gami ko ina kaga in social media suna cikin wannan yanzu ina duk ba a son kai yanzu wani sai ya shirya karya ya faɗi game da kai faɗa ya zama duniya shi ke to kaga ƙarya akwai ta cikin waya sannan na na shidda akwai fasadul akhlaq wal ahwal lalacewa ɗabi'u da halaye wallahi jama'a duk wanda ya yarinya wanda da wata yarinya wadda in ka ba ta babban waya bale mata suna da mata suna da kai suna da basira kwarai da gaske suna iya shiga cikin waya inda kai babanta baka iya shiga wallahi kai baka da wannan lokaci to shi yasa har ga yarinya in ba aure an kai mata ba akwai hadari rikon waya ga hannunta akwai wani kauna ta tana da katon ya waya irin manyan wayoyin da aka baya malam tana cikin sha'anta da waya sai caji ya kare taman sun ta fasa a sama caji malam ko da an ka caji ta yi caji ko da ya kunna sai ya ga abin da bai kamata ya gani ya ga ɓanna da yawa akwai lalacewa halaye biyan waya malam abin da ka baka kuma mun ce sulhun wata wata yarinya in tana whatsapp mijinta ya tuna yana son kwanciya da ita sai ta ce ka yi abin da ya kawo ka yi fito ba mutane wani kana suna latsa tsoma suna tafi da turo a turo mata shi ma ya sani a ƙarshe auren mutuwa ne to kaga in ka diba abun ya yi illa kwarai da mata aure to yanzu mata aure ko wane akwai wadda mijin tana yi ita ma tana yi dare ya yi ƙarfe biyu na dare shi na tashi na tashi da lura idan mata su ta lura kaga an samu an samu lalacewa al'amari sannan bayan haka nan daga cikin illolin waya akwai al-israf wa tabzib al-mubazzaranci akwai al-mubazzaranci jama'a ko ba ku wallahi malam na ga wani wanda hada ce hune bai iya amma yana iya ciwo ba shi ya data ce hunan gida ne ya gagare shi amma duk da yake samu 200 ko 300 ya samu waya ce ta dai ta dai ta dai ka in ba su mata mata da sa yanzu to kaga in ka diba za ka ga illolin suna da yawa kwarai da kai sannan daga cikin illolin waya akwai at-taqsiru fi ada'il huquqil wajib takaitawa wajen ba da haƙoƙi na dole in ka ga ma'aikata suna makara ofis wani suna biya waya kuma sai ga ma'aikaci cikin ofis ga aikin da ya kamata shi amma hanyar da alaƙa ɗan jira ne hanyar nan hina ta amsar abin da saƙonni hina turawa hanyar nan hina browser da wasu abubuwa ya sanya gani cikin waya alhali ga aikin da ya kamata shi bai yi sannan bayan haka akwai khalqat tuhuma baina zawjayn wato haddasa tuhuma tsakanin ma'aurata don wallahi kana ganin waya dan ni ban san kes inda ban san iya kes inda mun kai sulhu ba miji na tuhumar masu saboda wayar ta akwai lambar namiji in sai waya ta goge lamba shi kuma shi yadda take gane bai gane ita ma tana tuhumar sai kowa ta tuhumma wani saboda ka shi ke sai ka ga abubuwa sun yi tuhuwa a tuhumma juna biya waya daga tuhumma sai zuwa mutuwa aure duk da ke mata sun ce wai tuhumma na kashe aure da aka gaskiya na mana ko tuhumma na kashe aure Allah ya gyara bayan haka nan na goma akwai in intisharar razilatul fahisha yaduwar miyagun halaye da kuma alfasha wani za a ga mutum da ya ga wani mugu abu sai ya tura ma wani da ya ga wani sai ya tura ma wani da ya ga wani sai ya tura kuka da ba ya ga mutum ya? kaga yarinya ta ce tana fasikancin ta gege ashe wasu sun ɗauke ta ko shi wanda ka fasikancin ya ɗauke ta ya tura wa duniya cikin wasu sun ta lalace Allah ya san iyakan matan da an ka ɗauka zindir wasu ma ana iskanci da su aka ɗaukar su sai a yaɗa ba duniya to duk hanyoyin waya ne wa gairi hamina salbiyatin lafi ta hadu su min ajiyar hadin ala alhadisa da wani wani daga cikin wato cututtuka da illoli wanda wannan waya take haddasawa to lamba ta hudu mu ta karshe ko a ce ta karshe ma adabun yambagi mura'atuha ma alhaji ladubban da ya kamata mutum ya kiyaye ga waya mun sani waya ni'ima ce da Allah Allah ya wa adam to me ya kamata mu kiyaye ga wanda Allah ya ba ni'ima ya sai waya